ko na cewa shi wannan kaga maudu sunan maudu'ai ne kawai eh. kuma a adirin kai ne na maudu'ai eh haka ne a tsarin a tsarin na cewa su ake lokaci kan mu zauna mu tattauna su eh aka ga ya kamata in san bayanan da tabbatar da su tattauna don in ta hakiki wanda na binciken tabbata min haka yake kaga mun da bayani eh. wanda kuma na cikin bayani kaga wannan shi zai ba Eh. abin da na bincika ni kuma akan abin da ko na tabbatar wanda babu ko na kore wanda kai eh. ko wani kuskuren da kariji ya kuskuren da kai eh. ka gani bincike shi ne ta kusa min wannan khariji kuskure akara makallawa a alamun bayani ba fahimci kamar ya ke nufi ba ya kamata a ce su waɗannan kamar sunan maudu'ai a samu a fitar min da nufaɗin da ake ganin su za mu tattauna ma na ga wani shi ne ban dama idan mun zauna kaga za ka karɓi bayanin ka yanzu kamar kamar abin da nake so in fahimta kamar na kula ta farko misali kore kore abubuwan da yake kore akwai abubuwan da na nake wace na cewa babu kuma a kwanci. Eh kaga ce a ce kamar misali ka kore kaza ka kore kaza ka kaza ka kore kaza. Wanda abubuwan nan a kansu. Akara makallawa idan muka yaka eh. kuma ta ta daga tattauna ta kuma harkar rubutu kuma. In haka ne ka ga ba rubutu bace. Ina zuwa ba rubutu bace. in haka ne eh. ba bukatar mu tattauna sai kullum in rubuta a rubuta a littafi sai maka rubuta wannan kuma da ka gaba ka yi duk ɗaya ce na dama zaɓi ka ne na cewa mu zauna ne a fahimta ta zaɓi rubutu ne a ga shi ma abu ne ne an rubuta su in eh, eh, wanda na ga haka yake wanda na ga haka shi nan, wanda na ganna da ƙarin bayani shi ne a karamakan la yadda ake tattaunawa topic kurin ake kada tattauna ta eh, ake a duniya za a ce kaza kaza akan kaza a kan banci wannan dan shi yasa ta wannan rubutu da ne aka ramu kan dan sai in cika ma raka baka ne mm. amma ba bukata ita ba to ka ce kan kaza za mu tattauna to in ka ba mu topic to ya rage shi kuma ya mm. binciken shi ma abokin tattauna bincike a zo a abaje mm, kuma ba da kuma idan ba na kudi za a yi amma na ai ba na aiki ba na kudi za a yi ba amma yanzu abin da ke faruwa da aka ji ne maganganu ne na rubuta suka kuce ko kuce babu su. Hmm. To ka ga ai akwai bukatar ɗaukan hujjoji da cewa babu akan yadda kan haka zan tabbata. Cikin yana cikin babu ko akwai. Amma yanzu ne mana idan ka ce idan ka ce misali. Eh. Zuwa za ka zauna shi a lokacin nan ka zauna kan kace ga dalilan ka ga ka. Eh. Eh. Sai lokacin da lokaci kawai cikin cikin kuma ni a lokacin kana son in baka amsa daga kaina. to ka wannan yana son abin da kake cewa yana son duk maraji wanda za ka kawo bayani kai eh. ana na kallon an ya zama na hadisi duk abin da zo kai wato abin da nake son faɗa ka ina ganin abin da nake son faɗa ka rama kallahu yau eh, inda wani littafi daban na ko nake za mu tattauna a kai to eh. shi ne yake bukata amma yanzu ai littafin malam sai da ya gama duk cikin kakar buta shi malam A'a ba gama ba, yanzu misali, yarin eh. ba ka misali, misali yanzu rubutu rubutu ne na farko. Eh. Kuka da kuka rubuta a Hajji Jaffinatin Istiya ko? Eh, ya rubuta ba. To, ka ga cike ne, abin da eh. ba ka yi ba, na rubuta yawon akida. Eh. Daga nan ka rubuta a... Na rubuta alkashi. Misali mai suna alkashi. Eh. To, shi ma da bincika abin da yake ba haka yake ba na eh, fara bayani ta eh. sake rubuta eh. shi ma na bincike abin da ke ba haka yake ba rubuta tufa to yanzu misali kaga idan da idan da da abin da ka zo da an gama ko kuma ce a ba zan bincike a kan kada ba ka samu waɗannan yawwa to a shi ne abin da nake faɗa kenan ma sai da ya bincike rubuta mukaddima in eh, shi da lagos yau wato kaji kuma yanzu duk abin da zan tambaya aka kauce tauna a cikin mukaddima yake na yi eh, alkawarin na yi wa malam wani sabon abu ne amma malam littafin da mutu ya rubuta ya kamata in yi tambaya cikin ba da amsa eh, idan ya zama na abin da ya rubuta iyakar wannan ne magana da za a yi amma wani abu ne da kabun ba wani abu ne da ba wani abu ne da malam misali yanzu ta mm. kawo ni wa malam bari ba ka fita eh to ina yanzu shi ke nan zan yi kai eh ba ku na san me za ka fara ba eh da ka zo mu zama eh amma abin da nake so kai mm kamar yadda alƙawarin yanzu eh kaga ah, ya ce na da 117 eh ni abin guda ɗaya har yau ba a san raguwar ta biyu eh, eh ba ku samu kun daidaita kun zauna ba eh. eh tun da ka zo ka ce lallai ka zauna da ni eh harbin waɗannan hukunci a gaba na kanka eh babu ne ni zan iya da ka zo mu zauna a arziki arzikin hukuncin na ka mm-hmm. amma dai jin mai sauraro zai so amma ka kawo na bayanan kan nan mm. kuma ni ma a ilimanci eh mita tukin maganganun ka kuma a kira ka mu sake zama. To amma da malam ba ta ke munazara ta ilimi ba duk duniya ba inda ake haka. Munazara ta ilimi yau ta ke bayarwa. Za mu yi munazara a kan kaza ko da gidajen tv na duniya da ke yadda suke za a ta tafi kan kaza. Kai za ka zo da naka ne in zo da nawa. Kaga wannan ma ni ina zuwa ma da karasa. Yanzu misali, yanzu ka ruwayoyin da ka rubuta a cikin mukaddima misali kisoshin da ka da ruwayi da ka rubuta ai hmm. sai bayan da kai ta hakiki akan su ka rubuta kafin hmm. zai amma ba ta kiki sun abin da za ka kawo mai yanzu ai su ne zan kawo na bari su ne zan kawo yanzu misali eh. bari in baka misali eh. ka ce a cikin biharul anwar eh. majalisi ya ce an ba an ba imamu ali shaja'a da ba annabi ba mm. ina nan ba yi amsar ba sai da na aka ci labanan eh. aka zo musu ziyarar anwar mujallabi ɗari da mm. na duba mujallabin da ka faɗa eh. na duba lafazin da ka zara na gaba hakki to ni kuma ka gani dan kuma ya madam to yau ga abin da nake nufi a a lokacin da kuma ka da gane ka tambaye ni ka ce ce majalisi ya ce kaza wannan abin da kake majalisi ya ce kaza zani ban yadda da shi ba sai ba su amsa ni da ni na rubuta ai aini sai da na duba na ga ya faɗa na rubuta ga dole bai kamata in ba su amsa da kana kamin ci a asibiti sai na je ne da kike cewa to to ba wan na fita daga tsari kenan ni ma na abin da ga dai yanzu biyar Allah nuwarin ba wannan ba to yanzu yanzu kenan malai kuma za mu zauna ana so ka zo mun da wannan ciki in wannan masalolin zamu yi yan kwanaki eh yau ina jin ka abu da kace na eh. farko ko da abubuwa da suke akwai su eh. amma malam ya ce ko ya nuna babu su mm. to to ka kai yanzu wannan ya zan so wani abubuwa ne yau an mun zo mun zauna zan ci a mukaddima shafi da kaza ka ce kaza da aka yi ma da ya ce kaza sai ka faɗi dalilanka

duka ai abu da so yanzu zan baka mafita ina ba ka yanzu wannan jaɗin ba ba na ci a kawo ba haka ake ba haka ake munazara ba wannan na biyu mm. na ba ka shi ba ka ci ba kaji mm. na uku a me na biyun ka kawo akwai nuku lokacin da za su karfi ban je na biyun ba ci a yi su na biyu shi ne na ce na ce ka zo ka yi arzin hujjojinka a wannan ne na farko a na. na ji wannan na ɗaya shi ne ce yanzu ka rubutu ka aiko mu a wannan ai ba ka'ida ba shi mana mhm. to amma na faɗi shi ai eh ka faɗi ba ka'ida ba ne nake ce mu tafi na biyu to to ina jin ka wannan na mu ka dauke ni kamera ka haska ga hujjojin ka kana ba eh. ni kuma zan kira ka nima mu zauna eh. in karanta maka hujjojin eh daga baya kenan

za ka ba da amsa kan abin da aka tambaye ka. To shine bari in gaya maka yanzu din wannan kake son mu. Bari yanzu faɗa ma wanda ko daga barci kake son mu tauna ce mutum. Banda mu kake ba ke na ita mana. Mas'alar tauhidi. Eh, mas'alar tauhidi. Kaga mas'ala ce da ba ni zan ba a sunta ba. Eh. A rubuce shi a littattafai. Abin da ya shafi zaɓin Allah. Eh. Da shigofin Allah. Abin da yake korarre. Wajibi. Wato a kana maka aka ji ni. Ina jin. Irin wannan mas'ala ce da ya wajiba ta zama a kirki. Hmm. ko ba ba ɗirgin sa inji ta littafi wannan ba ni da matsala yanzu ce mai so misali cire shi daga matsalar malamai eh. abinda suka ce na ce eh. akwai ko ko na ce babu eh. ko kuskuren tahariji wannan ta abin da ke bukatar ba shi yanzu ɗauki misali tauhidi to wannan na yadda yanzu tambayar da zan wa malam abuwan malam kana ji na tambayar da zan yi yanzu kenan ma da eh. ita mukaddima ba baka bincike ka rubuta ta ba kenan ya ce ka da ne bincike ka ba ku bacci kana ba kana ba tana da bacci ba gaskiya ma zama jari ne ni ba ba juna ba magauta Allah ka san na fahimta na fahimta karawa amma wani na mu ba da garashi zama irin na alƙasim zama cikin cikin da nake so mm, ka wallahi na ji wannan jara'a da mm. ni yanzu roƙon da nake ba Hmm. na yanzu yanzu ba tarjaman mazaje sunayen kamar yanzu magana tarihin hadisi magana ce buga ma ne ba a kamu bane buga ma misali hmm, yanzu akwai hadisin da hmm. mala yace yana bukhari amma bukhari ina zuwa ina zuwa ina zuwa ma ina zuwa ma malam bari malam zaka zo shirya an ku akar malla san babu shi san shi ba akar babu babu in akwai shi kuma zan ta da shi ko zan nuna maka akar karasa lokacin da kace hmm, yana bukari ai ba da hmm. ka ba da rakami ko a kwakar mm, Allah yake gwadawa ka duba ka ga yana bukari ya sa ka rubuta mm, ka ga mm. yanzu kenan babu kake ci ka sake wani bincike ko in ina ka ce yanzu ne matsalar ka in ka gera min in na zo in ka zo ko kirkira na yi Akwai za a ɗauko buharin babu to shi to ni abin dariya eh kan malam rabi eh, eh me za ka ce cikin na ina saboda in da kiya ci ba rabi eh aka eh in da kiya ci mutum eh. ya a gurin munazara eh. wani ita kallon zami ne munazara zami munazara eh. ta tauna ta ilimi ba su cewa mutum ya rubuto da da ke na hujjoshin shi a masa sannan kai ma ka eh. zauna ka rubuto ai ba ka ke ba ni da hujjoshi na ne na ba ka da ni je ka ba ba malam kai ka ne ma kace a lokacin da lokacin da kake karatu ma kai kake cewa duk wanda yake da wasu cewa a cikin wannan littafi da ka rubuta ya zo haka eh. kenan ko da balbuto a kan malam to ni ma saboda na yi ni ma ni ma ni kira ka malam in kuma kana so yanzu sai kashe kira ka ba matsala ne ba matsala kashe kira ka yau ma nuna maka to to malam malam in ka cika alƙawari ina zuwa malam yi mun afuwa ka da wannan yadda kike cewa kana karatu ta magana sai ka ce wanda yake da musu yanzu ko yanzu ne kaddara yanzu a lokacin da kai wannan kaddara a lokacin da kai magana ina zuwa ina zuwa malam ina zuwa malam kaddara a lokacin da kai maganar kana magana sai na zo ta za ka ce na ko sai na ba ka lokaci ba ka za ka ba ni ina faɗar wannan kullum duk wanda ya zo da bayanai eh. Eh. na bincika na tabbata sun tuna wajen ina eh. faɗar wannan Eh. To yanzu ma malam ya bani dama mu zo mu zauna in fitar masa da abubuwan da nake gani ya ban amsa. Ya ban amsa. Eh amma ba amma ba magana da a dawo. In kira tare da ni, eh kalli eh. eh. Kun so magana kan tarajin. Wannan zai iya ka ka Da ta kada ta da rubuto kan tarajin. Ba tarajin ba. Bari ba. don ina jin ka mazan dukkan suka zo ka ce su ta hmm. yi bincike ka zo muka zauna hmm. ni ba zan yi bincike zan kira ka ka zo a zauna to ba munazara muke ba munazara muke ba wannan na ji wannan amma ba wannan wannan eh. wannan bahasi ne ke zuwa ka yo ni ma in je yi ba ni ma fahimci ka na rabiu na fahimci ka ji kai da idan har ka idan idan me

samu hanzara eh. wanda ya rubuta littafi idan har zaka zauna ka eh. rubuta littafi to ka shirya kalubalen duk zai zo ma a kai shi duk kalubalen da zai zo ma eh akwai matsala da matsala ce ta samu tawaki ai malam malam kowace irin matsala ce ka rubuta ta ko ce ita ce gaba ita ce asusa Idan za ka zo a kan matsalar ciki, ta fi na a yanzu mu fara gobe mu zauna da kai wannan ba ta amsa. To ina jin ka ni kuma aka ne ne yanzu nan a makarata akwai sama da nisa dubu goma sha biyu ta duk ƙarshe. Ka je wannan akara makallahu. Duk wannan da waɗannan da zuwa ina zuwa. Ina ina ina zuwa ina zuwa akara makallahu. Akara Ina zuwa. Ina zuwa mu kauna da kai. Amma ba ku kuma ba ina zuwa malam duk abin da kake gina wa. bare karasa magana ta mana ka gaske ni, zaka yi ne zaka yi ma in karasa in na saurare kai ma ka saurare ni ma yanzu ma da duk da ka gina da mukaddima kan dogara da shi kake fara kuma ita kake karantarwa da kake wani abu ina mukaddima waɗannan abubuwa guda biyar in sun tabbata mukaddima ta tabbata in ba su tabbata eh. mukaddima ba tabbata ba shine nake so ka zo nan da fara yi idan wannan magana da ka faɗa haka ce da yasa zaka jira ni shekara hudu yau kai ma ba ba shi zauna da ni ba zai ka ka rushe ta ba a kar maka abin da yasa ne wannan saboda kai a kar maka kai kake ta neman zaman nan ba kalima eh, kullum kuma ta kake an ji tsoro an kasu a korafi ka maka ta matsauraci ba zai rubuta takarda ba zai rubuta ba zai rubuta waɗannan likatan ba wallahi wallahi akara maka ta ba dan kana tsoron mu zauna ba da sai ka ce in zo mu zauna a wannan abubuwan mu da biyar malam rabi ina jin ka akara maka Eh, akan da eh. idan ya ga ai muna ina da yawo na kida wanda ka rubuta hmm. to wannan matsalolin kuɗi na ci hmm. idan cikin za ka zo mu zauna hmm. wannan ba sa wani lokaci kenan yanzu malam tsoro yake mu tattauna kan mukaddima sai dai nemi wani tofi daban kenan tsoro nake farin kuwa in ma ina tsoro in ka to malam kenan yana tsoron a zauna kan mukaddima a tattauna a shi na duk kuma tun da ita da yake ka nema a zuwa a tattauna da yake waɗancan da kaɗin idan mukaddima ta tabbata waɗancan ɗin malam akan makalla akan makalla kai ne ba kyauta min ba kai da yake sha ko bacci mutum ɗan salafiya ke zaka baki amsa ko yau ɗan salafiya ya rubuto takarda ka ce ya rubuto ta bisan ya rubuto ta bisan ka ce kuma ya ba ka kaji kai bincike ha ba a waya. kara makalla ba ya kara makalla hakika ka ko baka so mu zauna ba baka so mu zauna ba a kara makalla gaskiya a wannan tsarin da mu zauna ba to tun ba za ka tun ba za ka iya ba munazara za mu yi ta ilimi ita munazara ita munazara to to shikenan

to insha Allah amma kana wa abin da zan ga maka eh ina jin ka eh? ina jin ka kana jin ina jin ka Alhamdulillah yadda na fi na fi son mutum ta gudun. To ai aka na hanyar tattaunawa ce ba. wallahi an kara maka Allahu a ina zuwa ina ina zuwa ni a yadda kuce masa rani ba haka nake ba to amma ai maganganun mutum maganganun mutum maganganun maganganun mutum an kara maka maganganun mutum da suke fassara shi zaman na fahimta ba na to an kara maka sai sai ka gyara harshe dinga gyara harshe a yawwa da akwai labarukan da kake barwa ba haka suke ba yanzu kamar lokacin da yan uwa suke mukabala da da yaran ka sai ka ji labari alfurqan ake zama ai musu ai musu rihazal kaga wannan ba gaskiya bane a manya ake da su wanda su lokacin da yan uwa Maradu ai shirin hasan suna ya fara. Ai a wallahi bari in malam zuwa ina zuwa ina zuwa malam zuwa bari in malam zuwa ina zuwa minti da wallahi a'a ai ka bude wannan shafin alkhairi da nema. Eh. Saboda ina da wasu kila abin da aka rasa bin alƙawarin a samu gunka. kuma ba gun ta zama har kun yayin ba ne aka rawa kallon ka ke zama a zauna so na ce bayan ku bayan bayan ma a yi yin lakin ma da abu da kun samu to ai aka rawa kallon ka ke da mu zauna aka rawa kallon ka ke da ka kawo ka kawo shi da ke wanda ba su bane kai zama to aka rawa kallon bari in bada ni ma kofa hmm. zan hmm, rubuto misa zan kowane abu cikin biyar din nan Eh? kowane abu cikin lokuta biyar din nan da na rubuto na ce mu zauna akan su zan rubuto misalai eh, eh. yayi ya kai ni ba na jin ka tana rawa to ko in bugo ne to bari in sake bugowa ah, yanzu ma duk ta shirya ci gaba yau wani ce waɗannan abubuwa guda biyar da na rubuto na ce za mu zauna a kai zan ba da misalai guda uku uku a ƙarƙashin kowanne haka yayi eh to in kana da misalai guda uku uku sai mu tauna kan misalan in muka zo da misalai da wanda ban bayar ba ai misalai shi misali ba ba ba da za ka saka ka ji ka fito mun su fili misalai guda yanzu misali inda na ce buka ka ce in ka ruwa mu tattauna in eh amma ba wai kan suka za mu tsaya ba to ga ya ma akan wannan don kuka dinga su ba ku sai ku sai sai a san da zan zauna da ku ba shi ne munazara shi ne munazara a munazara aka cewa mutum da ba ka da shi ba kar abokin jayayyar kai sun ai me ai munazara ba ka cewa mutum akram kallahu akram kallahu bal balin ga ma misali ba ni da lafiya amma ba na son in san ciwo akram kallahu saurari ne abin da nake so abin da nake so a ina duk munazarar da ake suna a ko ina a duniya ana munazara ba inda ta abokin munazara ya rubuto abin da zai faɗa da hujjojinsa. a ba. sa mutum a mara muna da. zan gaya ma. ba kake son gaya maka ba. Ba kake son gaya maka. Eh. in an yi abu ta kan ba da ba zan kalle ka za su abu son aikace sai in kira ka an yi munazara an yi an yi munazara da ba za ka ba eh. ba za ka ba labari ba me kike son ce ba da ce min da kace munazara ko na kalla da ko na ji ne sannan sai in nemi ka ne <laughs> sai kuma yanzu kuma wani sharadi ne sabo kenan yan ba za a zauna da ba sai na yi ko kace munazara ce ba zan zauna da ana nuna kwanci a duniya. Warai ko shi ka shiga YouTube ba ka same ta ko yanzu ka tsaya ranka su koma. Ni ba na a littafai kawai ba eh, dama ba ta a cikin shi ba abubuwa ne ake sa masu hoto. ba. Eh a'a munazara za gani yadda ake. To malam ba misali ba ka ba. ya karawa kana eh san san fuci eh a eh, eh. ka ai kuma eh Eh. to shi kenan amma ka kuma da yanzu kana karatu kare na cewa wanda yake da abin fada ya tunda an mai abin fadan ma cewa eh, ne ba za ka saurare shi ba <laughs> Kana kallon to ba komai Allah ce maka mm. Allah ce maka to amma ta abin da da kai ma radio ga mm. Allah mm. da idan kuna son ne a ba amfana al'umma haka ne abin nan daga shi kuma mu san jama'a ta shirya ka ba mu mm. tsala ba mm, gaskiya ne gaskiya ne mun ta yanzu ta mm. kai kamar da kuke san mu kan ta kuke yanzu misali sai ka kira ya ulati ita ce fara mata jiki Allah ce ta koyi a ya ulati a matsalar istiwa'i a'a a matsalar istiwa'i ce a ya ulati da ko in ciwa in ne to ai ka saba mai magana Allah na da karfa ba ka ji na ce Allah na eh amma mai magana Allah na da karfa ba mun ci haka ba ya ni yanzu a kara maka a cikin a cikin iya a cikin alkashi ba na ce a cikin iya a cikin a kara maka a kara kana magana iya wala kida a'a kana magana iya wala kida da tashi kana magana kana magana iya wala kida da tashi kwa a cikin iya wala kida ko alkashi a cikin alkashi ba inda nake an tana da kafa a'a akida ta daban abinda na faɗa da daban iya misali yanzu ko wato iya to yanzu kuma kana so mu tattauna ne kai yanzu kake cewa iya ul aqida abin da aka rubuta da abin da na rubuta kace na ce Allah ya yi ba magana kan tauhidi za ka gana kan tauhidi duk da kafin je magana tauhidi ba mu ta koshi ba to to tsaya to in haka ne kenan ba kan iya ul aqida da tashin zamu yi ba yawwa amma in ina magana muna wannan wannan ma ba biyu to yanzu nan na fahimci kan misagar ko kan yana kida da shi za a yi ba nagarta ne yanzu ka amsa Allah ba na tsoron mai magana akan komai ba na tsoro a kan makallawo ina zuwa ina zuwa a kan makallawo ina zuwa bari sa magana ta mana yadda kike ganin a kan makallawo kana kana bauta Allah a bisa gwargwadon abin da ka fahimta ba ka tsoron ko haka ne ba amma ni abin eh, abin da ban ji duk shi ne rabi ban ji da yau wanda ce yadda kake ganin kana bauta Allah bisa abin da ka fahimta ba ka tsoron ko haka ne ma ni ma bana tsoron kowa yawwa ina zuwa ina zuwa amma ni abin da muke magana yadda kake ta faɗa mu kuma ta hana mu bacci ba mu iya mata ta mana kaza ta mana kaza kuma wannan mu mukaddima zai fito insha Allah zai fito. To zai fito. To zai fito. kai ta ma da kake kike kira mu mu zo a zauna. dan kai kake cikin ku za a zauna shi yasa kake zan zo kuma yanzu na suka kiran ka musamman ma yanzu ka ga inda kake da kiran da kake zama eh sai na kuma maudu'in gaskiyar magana shi ga wajen gwamnati to shi ma shi ma shi ma in haka ne ya wato to in haka ne in haka ne malam in yanzu kana so ne ina zuwa mana kana so yanzu mai magana ne akan iyawu lafiya akan shi za mu tattauna mu bar mu kaji ma eh, eh, eh mu dau iyawu lafiya

kitabin ka kaza ka ce kaza in ce ko akwai ko ba ko ga kuskure akan shi da magana to ya wala kitabin ko ma dan tsoro kuke magana akan shi a ba kara matan da a ba kara matan da to a kara matan da ku ya wala da kuma ba so mu da akan shi kai so kake mu zauna ka kamo can ka kamo can a kara da a ba kara matan da ku ashe mutum ka sani ba awa aka rawa kan dawo inda ka da iya wala kida da kake muka tiba sai mu zauna kan iya wala kida ko kuma kan atali za mu zauna kan kan iya wala kida shi in ba shi yana ciki amma mu tattauna ainihin abin da nake so a cikin kai kai ka rubuta nake so mu dora shi a ma'aunin ilimi kana cin kana rubutu yana fi ki samu ni littafin nan kake so mu dora eh, yau da za ka da labarin ma wai aka yasa kike jin tsoron tattauna abin da ka rubuta ne in ba haka a ba haka ne ba ni to ai kenan ba tattauna ba ce wannan wannan sai dai mu ci a rubutu yadda muke mu ci tattauna ilimi zuwa zuwa a'a tattauna ilimi